da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan bakwai ladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan masallaci na gwallaga cikin garin bauchi jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratu nahl kuma kamar yadda muka saba gabanin mu shiga karatu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan wanda yana cewa assalamu alaikum ya tambaya ta ita ce me yasa ba kwa sanarwa jama'a mahimmancin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallama sai dai ku ta faɗa masa ta faɗa musu darajar sahabbai ya ce bayan akwai wasu sahabban da suka ci amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma iyalansa lokacin da ba shi da rai amma ba kwa sanarwa da jama'a ko menene dalili to wani ba tambaya yake ba wanda yana tuhumar muka bai da ya tuhumi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka wanda zai tuhumi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wani abu da kai ya tuhume ka ya mana tuhuma ya yi wa sahabban manzon Allah tuhuma ko ya tuhume mu da cewa ba ma faɗar darajar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan tuhuma ce to mu wannan ita ba za ta dame mu ba domin wanda zai tuhumi sahabban manzan Allah dan ya tuhume mu har za mu ji damuwa a wannan karamin aikin sa ne wanda dai zai iya cewa sahabban annabi aminansa kansa abokansa abokan zamansa makotansa sojojinsa mamunsa waziransa ya ce da su maciya amana to kaga dan mu ya tube mu da wata magana irin wanda ai kaga ba abin mu tsaya mu fata lokaci bane akai a wanda duk ya san ahlus sunna ya san akida ahlus sunna game da game da karaba dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan kuwa duk wanda zai girmama sahabbai to babu shakka shi zai fi kowa girmama dangin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa zamu yi maka girmama sahabbai saboda abokan annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda aminansa ne to sai mu girmama su kuma mu girmama danginsa kaga wanda hankali ba zai karba ba hankali ba zai karbi wannan ba saboda haka in dai har an yadda muna girmama sahabbai to babu shakka muna girmama dangin annabi sallallahu alaihi wasallam min babu aula wa ahra sannan cewa a cikin sahabbai akwai sun ci amanar manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ba ma yi wa mutane bayani mu faɗi dalilin da yasa suka ci amana to kaga wannan shi ne ya san an ci amana mu ba mu san ta ba saboda abinda mu ba ma zargin wani akan kanka dan me zamu yi mutane bayani akan sa mu a gurin mu sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ci amanar sa ba inda sun ci amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to addinin ba zai zo gare ka ba da yanzu ba abin da ka sani a addini dan su suka yi dakon addinin har ya zo gare ka alqur'ani da kake karantawa su suka karantar wa duniya inda sun ci amana alƙur'anin da kake takawa da shi ba za ka same shi ba sannan kuma mu ba za mu tuhumi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda Allah ya yi mana ladabi ya mana tarbiyya muna nan kuma a bisa wannan tarbiya da ubangiji ya mana walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ubangiji ya ba mu wannan tarbiyyar yace wanda za su zo bayan bayan zuwa bayan muhajirin da al'ansar wanda suka zo bayan magabata na farko suna cewa rabbana ighfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka rigaye mu cikin imani suka rigaye mu karbar wannan addini da aiki da shi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kakka sanya wani kullata da jin haushi na mu'mini a cikin zukatanmu saboda ubangiji ya koyar da mu wannan tarbiyyar don haka ba ma jin haushin wani daga cikin mu'minan da suka gabace mu addu'a muke musu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya karɓi ayyukan su Allah ta'ala ya tashe mu a cikin inuwar su a cikin dukkan su a cikin annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai wannan shi ne abin da kullum muke faɗa don haka babu wata maganar da za mu faɗa game da wani sahabi sai alkhairi babu wani abin da za mu yi masa sai addu'a ta kwarai tunda dai har Allah ta'ala ya wanke su ya tsarkake su to babu wanda kuma ya isa ya tuhume su ko ya ce zai ci zarafin su wannan kuma yana tambaya ne akan cewa shugaban da aka yi masa mubaya'a yake cewa sannan daga baya ya zama azzalimi maras adalci kuma jabbeli a musulunci ya za a yi da shi bayan duk wata nasiha da ya kamata da jan hankali da ya kamata a yi masa an yi masa to a ka'ida ta musulunci idan aka ba mutum mubaya'a kuma ya kasance baya tsayuwa da adalci baya kyautatawa al'umma baya yi mata abin da ya kamata ya yi mata a matsayinsa na shugaba to anan akwai ahlul halli wal aqd wanda su ne suke da ruwa da tsaki wajen ɗora shugaba suna dama su sauke shi wanda suna da dama su sauke shi akwai alu shura wanda su ta hannunsu ne aka zaɓi shugaba aka ɗora shi idan babu ya zama da ya yi ƙarfi ta yadda ba zai tsiku ba sai ku yi haƙuri haka musulunci ya ce shi yasa za ga hadisin da muka karanta lokacin da muke karatu ai hadisi ne na abdullahi dan umar kuma yana magana ne akan yazidu yazidu a wannan lokacin ba mutumin kware bane ba mutumin kirki bane abu shakka mutum ne wanda ya yi abubuwa wanda ba za a iya tabbatar da su ko yadda da su a musulunci ba to amma ba daidai ba ne a lokacin a ce a fito a yi masa bore domin abin da zai bayu bayan yi masa bore din abu ne wanda yake mai muni kwarai da gaske kuma abin da ya faru din kenan tunda da yi masa bore din aka zo da sojoji cikin garin madina a ta kakkashe mutane ta kakkashe mutane a waqatul harra wanda a lokacin da an ji maganganu irin nasu abdullahi dan umar din eh, abdullahi dan abbas da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masana masu ilimi to da duk wannan abin na zubar da jini bai faru ba shi yasa za ka ga a tarihin musulunci kakab duk waɗanda suka yi ƙoƙarin su yi wa shugaban da ya riga ya kafu ya riga ya kafu sai zama da ya kama ya kama ƙasa sosai a mulki suka yi kokarin hamɓarar da shi to za a samu ba a yi nasara ba kuma an zubar da jini mai yawa karshe kuma haka zai mulkin sai tafi to amma kai hakuri aka koma ga Allah ubangiji ta'ala shi ke bada mulki ga wanda ya ga dama shike karba mulki a gurin wanda ya ga dama in aka yi wa Allah ta'ala biyayya aka yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin irin wannan to sai kaga Allah ya kawo canji cikin sauki sai ga Allah ya dauke muku shi ransa ba sa yake ba hannun Allah yake sa ba sa yake ba hannun Allah yake saboda haka Allah ta'ala na iya canza komai a cikin kankanin lokaci ko Allah ta'ala ya canza zuciyarsa daga azalibi ya dawo mai tausayi mai adalci duk Allah na iya yin wannan almuhim dai abin da ake so ko ku tsaya ku kiyaye dokokin Allah sai Allah ta'ala ya kawo muku canji ya inda ba ku zato wanda ya ce mai matsayin a tura shi wani aiki a wata ma'aikata sai su rika ba shi abinci lokaci bayan lokaci ko kuma su ba shi kudin da zai sayan abinci to ban san wani irin aiki aka tura shi ba ya danganta da irin aikin da aka tura shi ba haka kawai dan ka je aiki a guri kuma an baka abinci wannan shi karantarsa ba shi zai sa a ce haramun ka ci ba sai an ji irin wani aiki ne wataƙila wani aiki ne na bincike ka je ka binciko ka gano cewa abin da ake a ma'aikatar daidai ne ko ba daidai ba to idan aka rika kawo maka abinci safe da yamma kana ci a kawo maka kayan zaki kayan daɗi kana habbada babu shakka irin wannan zai iya zai iya ribatar zuciyarka kuma karshe ka fata yin adalci abinda aka bincike aka aike ka ka binciko ka zo da sabani aka si ka gani ba mai kyau bane amma ka zo ka ce komai zanzan babu matsala to kaga anan cin hanci ne irin wannan baya halatta ka karba sai ka tsaya kai aikin ka amma idan aiki ne kawai aka tura ka an an tura ka ne ka taya su wani aiki suka suka baka abinci wannan ba wani abu amma in har wani bincike ne wanda zaka iya wato hukunci a kai ka faɗi abin a hakikanin al'amarin da ake ciki ka ce daidai ake ko ba daidai ake ba to a nan zai iya zama gululi ne zai iya zama rashawa ce ki karba a fakaice saboda haka ya danganta da wani irin aiki tunda kai baka faɗi kawai cewa kai an tura ka aiki kaga ba za mu iya cewa kakkaci ba ko kaci sai ya dogara da wani irin aiki ne idan irin aikin da muka faɗa ne wanda ɗabi'arsa ana buƙatar kai wani adalci ne a cikin aikinta to wannan abin da ake baka zai iya zama rashawa ne za ka sai ka guje shi wanda yana cewa yana tambaya ne akan hukuncin wanda yake aiki a kasashen kafirai da wani albashin da yake ci halal ne ko ba halal ba ne ba a matsala don kawai yana aiki a yana aiki ga wani wanda ba musulmi ba ba wai haramun bane kai ba wani wanda ba musulmi aiki ba Allah bai hana ka kai mu'amala da wanda ba musulmi kawai dai wace irin mu'amala ce kuke yi idan mu'amala ce da shari'a ta ta haramta to wannan ko da musulmi ko ba ko ba musulmi ko ba wani ne haramun ne kai aikin tare da shi ko da musulmi ne cewa la ilaha illallah ce gidan giya ne misali ko gidan rawa ne ko gidan caca ne ko gidan karuwai ne ko gida ne na na na na riba ku kaga wannan bai halatta kai aiki ko da musulmi ne mai gurbi amma idan guri ne wanda yake aiki ne wanda yake na na al'umma wato kamfani ne na gine-gine misali ko kamfani ne wanda yake aikin kwalta yana zuba kwalta ko yake yake aikin odar kayayyaki ko wani abu irin wannan ba wani abu ba a hana mu'amala tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba wannan ba haramun bane haka za ka yi karbar kudin ka ci ba komai wannan kuma yake cewa ka ce dan adam ba ya iya sarrafa aljani to ai lokacin da ake rukuya duk da ya rubuta rukuya ba rukuya ake cewa rukuya ba rukuya ba ba rukuya rukiya rukuya a rukuya ne daidai to sai dai in hausantar da kalmar ne to kuma wannan wani abu ne daban in ta zama bahaushe kalma to a faɗa yadda ake ganin za a faɗa lokacin da ake rukuya akan yi mana akan yi magana da shi kuma a tambaye shi ta inda zai fita ƙarshe kuma a umarce shi ya fita ko ta baki ko ta hanci ko ta ina to ban ga menene cin karan wannan da abin da muka faɗa ba babu wanda isa ya ce shi yana sarrafa aljani yana sa shi ya hada shi yadda yake so wannan ma ai ka kula ba kai ka ba kai ka shi ba addu'ar da kai Allah ta'ala shi fitar da shi amma kai kai suka fitar shi in kai wasa kai ma sai ya shiga jikin ka ko ba da lafiya sai an nemo mai maka ruku ya din kai ma so wannan addu'a ce kai a dalilin wannan addu'ar da kake yi shine dalilin da zai sa ya fita amma ba wai kai ne kawai kake da ikon kamar wani ɗanka ko wani yaron ka ce yi kaza bar kaza to in kai ne da ka zo kawai ka ce fito kawai ce da shi fito ya fito ai kaga sai da sai da sai da ka kama wani abin da kasancewa shi ne mai iko shi ne mai yin komai da kowa shi ne Allah sannan ka iya samun nasara wajen mai fito din saboda haka wannan ba kai ka sarrafa aljanin ba ubangiji shi ya sarrafa shi wanda ya ce shi direba ne ya kaɗa wata mata sannan sai da ta kwana ta yi kafin ta mutu kuma matar ba musulma ba ce da ya ce ya ga gidan iyayenta ya roƙe su su yafe masa ya roƙe su sun yafe masa to shi zai yi kafara a yi masa cikakken bayani to wancan maganar cewa ta kwana kafin ta rasu ko bata kwana ba wannan ba shi ne zai hana kai ka fara ba wanda duk wani ƙarin bayani ne da ba a bukatar sa da dai har a sanadiyar wannan kaɗe wanda kai mata ne ta rasu sawa'un ta kwana ɗaya ta kwana biyu ta yi sati ɗaya ta yi wata ɗaya da a sanadiyar wannan ne to shi ke yana cikin abin nan kisa na kuskure wanda ya kisa na kuskure zai kafara idan wanda ya kashe mumini ne amma wanda zai ya kashe wanda ba mumini ba to tsakaninsa ne da uwan wanda ya kashe idan sun yafe masa diya kenan amma babu magana kafara don kafara ta zo a siyakin wanda aka kashe mumini ne amma kana da mu'mini an yaqtula mu'minan illa khata duk har zuwa karshen aya duk siyakin maganar mumini yake saboda ka di abin kafara ana yin ta ne ga da kisan kuskure na mumini amma ba wanda ba musulmi ba saboda haka in har sun yafe maka shi magana ta kare Allah kiyaye gaba to sai wannan shi kuma da yake tambaya akan eh, yaushe ne aka kashe Husaini kuma shin ya halatta a rika wato nuna matsayin bakin ciki akan wannan to kashe Husaini ibnu Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu ba ya faru da shekara ta 63 bayan hijira bayan hijira ba yi sallallahu da wasallam shekara 63 a kashe shi a Karbala a cikin ƙasar Iraki tare da shi akwai wasu daga cikin zurriya ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da suke tare da shi amma batun cewa a rika nuna bakin ciki wato ana shiga baka ana shigar kaya ana zagaye gari ana tantinuwa ana ta bakaken maganganu ana ta zage-zage saboda wannan da wani ba musulunci ba ne wani ba addinin musulmi ba ne sai dai wani addinin daban amma a addinin musulunci babu wannan inda ana wannan to da an wa annabawa an kashe annabawa amma ba mu taɓa jin a tarihi an ce saboda kashe wani annabi ana tuna ranar zagayowar mutuwarsa ba a sa bakaken kaya a yi zugum ko a yi ta koke-koke wannan mu taɓa ji ba a tarihin addini da Allah ta'ala ya saukar har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam to inda ko wani abu ne na na bautar Allah to da anan za a yi an kashe annabi zakariya an kashe annabi yahya wa ka ayyimin nabiyyin qutila a wata riwaya ka ayyimin nabiyyin qutila ma hu rabbiyuna katir to ba da haka ba mu ji ba mu ji an yi wannan ba sannan kuma idan ana maganar dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi sallama yana da rai an kashe babban sa Hamza babban sa Hamza ko shi ba cikin alif bai shi ba yana cikin sune iyayen an kashe shi amma ba mu taba jin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ciwon kashe shi kwarai da gaske kamar da zai zo a ƙarshen wannan sura da muke karantawa idan aqamtu fa asibu muslima wa qitu bihi za mu zo tafsirin wannan aya amma da ɗai ba mu taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar kashe ta zagayo ko watan kashe ya zagayo ya tara sahabbai a masallaci ko a gidansa ko a kofar gidansa an yi jibani ba ba mu taɓa ji ba in kuma akwai wanda ya ce an yi to sai kawo inda aka ce an yi ba a taɓa yi ba kuwa da addini ne annabi da ya yi inda nuna soyayya ne da girmamawa annabi da ya nuna soyayyarsa da girmamawa sa ga babbansa hamza Asalin islam to amma bai yi wannan ba kaga ya nuna cewa ba na ba addini ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya aka kace Ja'far ibn Abi Talib Ja'far ibn Abi Talib ba ahlul baiti ba shi ahlul baiti ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi zama makoki na kashe shi ba ko kuma ya rika cewa duk shekara a dawowa duk Da ya abota ba mu ga wannan ba kaga da addini ne da sai a fara dasa shi tun a lokacin haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwarsa sahabbansa ba su mai da ranar rasuwarsa wata rana ta bakin ciki ba sanda ta dawo su yi zaman nuna ta ci da bakin ciki da addini ne da sun yi kuma annabi sallallahu alaihi sallama shi ba an bashi manzilar shuhada dan kakkace ce ai shi ba shahidi bane annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu manzila shuhada dan lokacin da yake rashin lafiya yake gaya wa Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa wannan naman da bayahudiyar da ta bashi a haibar naman da ta bashi mai dafi ce ina jin dafin na motsa mu yana rashin lafiya yake cewa dafin na shi yake motsa mu kaga ubangiji ta'ala ya tayar da wannan dafin da lokacin ajalinsa ya zo don ya samu matsayi na shuhada uku saboda haka amma ba a taɓa samun wani daga cikin sahabbai wanda kuma manyan bai bait suna nan sun sai na ali suna nan yar da fatima radiyallahu ta'ala anha tana nan amma ba a taɓa yin wani zaman makoki ko a wani uh, zagaye a zagaye gari ba haka nan shi kansa sai na ali ai kashe shi aka yi ba abdurrahman ibn muljim ne ya kashe shi ba kisan gilla amma ƴaƴansa suna da rai su hasan da husaini din da su muhammad ibn hanafiya duk suna nan da rai sauran manyan masoya da sahabbai amma an taɓa yin wani zaman jimami saboda kashe sayyidina ali ko shi ba ahlul bait ko shi ba a san shi ko shi ba za a girmama shi ba kaga nuna ba addini bane ko su masu addinin ba sa yi ko su masu wannan addinin zagaye zagaye ai ba sa yi na kaga abin kaga ya zama kawai dauki daidai ne abin san san zuciya ne kawai ba addini bane in addini ne zai tafi bai daya yadda Husaini radiyallahu ta'ala anhu yake ahlul bait haka Ali ibn Abi Talib yake ahlul bait haka Ja'far ibn Abi Talib yake ahlul bait haka Hamza shi ba yake ahlul bait to amma da yake abin maguzanci ne wani abu ne da yake tafiya kan wani abu guda ɗaya ba ba da ka'ida to sai ya zama ya ɗauki wannan ban kaura ɗin sannan Hassan ibn Ali ibn Abi Talib shi ma a tarihi ya nuna an nuna cewa guba aka ba shi ya sha guba ya sha ya mutu amma shi Husainin bai rika yi masa irin wannan abin da kuke yi wa gari inda a ce addini ne sai yi wa dan uwansa da suka fito ciki ɗaya, ko kuma kuma ba ga kuna yi ba saboda ba ta sai wanda zai zo aka abin son zuciya ne sannan bayan wannan shi Husaini din Ibn Ali ibn Abi Talib bayan an kashe shi wanda mu'alif sunna ijma'an babu ko ko sabani cewa kashe shi zalunci ne kuma wanda ya kashe shi azzalimi ne kuma sakamakon shi yana nan ga Allah yana jiransa amma sauran ƴaƴansa da suka yi irin su Zainul Abidin Zainul Abidin Ali ibn Husayn ibn Abi Talib ai yana nan shi bai ba kashe shi ba sauran ya karami lokaci amma ba mu taba ji cewa a tarihi ba shi Zainul Abidin ya ce zai yi zagayen makokin rasuwar <coughs> mahaifinsa da mahaifinsa to duk wannan bai sai nuna muku cewa abun ba addini bane ashe kaga da addini ne su ya kamata su fara yi in dai soyayya ce in ku har ba su yi ba to ba soyayya ba ce addini shi ba da san zuciya ba ne ba a ɗima ba ce kawai ka ji cewa kana tausayin wani ba za ka yadda kake so a'a sai dole ka bi yadda musulunci ya ce a yi saboda haka wannan abun ba musulunci ba ne shi musulunci ba ma ya san jaddada ka rika jaddada bakin wannan ba abu ne da musulunci yake so ba zama da kullum cikin kana nuna bakin ciki kana nuna ɓacin rai ana son ka rika mai da al'amarinka ga Allah ka rika dangana wannan shine abin da aka fi so ba wai ana son ka rika zuwa kana yawo a gari kana ihu kana koke koke kana yaga riga ba to sai me ba fa abin da zai tsinana ba abin da zai tsinana so za mu dakata a nan daukar mu ne lokacin da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada bismillah wa rahmatullahi wa barakatuh نعم قوم على الجنة ايه فيك أنه من كفر بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون jiya mun fara tafsirin wannan aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ayar da take mana magana akan wanda ya Allah wanda ya kafirce Allah bayan imaninsa sai dai wanda aka tilastawa alhalin zuciyarsa na nitsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadran amma wanda kirjinsa ya yalwatu da kafirci wato ya karɓi kafirci yana so yana ji yana gani da yardarsa fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim to waɗannan akwai fushi na ubangiji ya tabbata a su kuma suna da azaba mai radadi a suna da azaba mai girma ubangiji ta'ala ya faɗi hukuncin wanda ya yi ridda bayan da ya yi imani ya yi ridda ubangiji ta'ala ya faɗi irin mummunan sakamako da zai haɗu da shi ya faɗi sakamako kamar haka na ɗaya fushin Allah zai tabbata a kansa wanda duk fushin Allah ya tabbata a kansa to wanda ya halaka wani ya hadil alaihi ghadabi faqad hawa Allah ce duk wanda fushi na ya tabbata a kansa ya halaka da ka ba shi da kuma inda zai je ya samu a yi haba-haba da shi ko ya samu walwala ko ya samu sakat matukar Allah ya fushi da shi to da sakamako na farko sannan sakamako na biyu ubangiji ce yana da azaba mai tsanani ko yana da azaba mai girma azabar Allah azaba ce da ɗan adam ba zai iya wato iya kwatanta ta ba domin azaba ce ta wutar jahannama wutar jahannama din babu wanda zai iya kwatanta maka ita saboda haka azaba ce kuma ubangiji ya sifanta ta da girma yace sun wannan wannan sakamako ya tabbata gare su ne ce bi annahu mustahabbul hayatad dunya ala al-akhirah saboda sun fifita rayuwarsu ta duniya akan lahira saboda abin da za ku samu na duniya ko matsayi ko ɗaukaka ko wata wadata da za su samu shi yasa suka fifita duniya suka fifita su yi ridda su bar musulunci wa anna Allah la yahdi al-qawm kafirin to kuma lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai wannan ita ce ukuba ta uku bayan fushi bayan azaba to kuma ba su ba shiriya la yahdi alqawmal kafirin Allah baya shiryar da mutane da suke kafirai sannan ta hudu yace ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya doɗe zukatansu wa sam'ihim wa absarihim ya doɗe jinsu da ganin su wa ulaika humul waɗannan kuma su ne gafalallu wannan ita ce uba ta biyar ce la jarama annallahu annahu fil akhirati humul khasirun ce kuma babu shakka waɗannan alahira su ne asararru wanda ita ce uba ta shida uba ta shida shine asara kuma za ta tabbata a kansu to Bangiji, a cikin ukubar da ya faɗa zai musu ya ce wa annan Allah la yahdil qawma zalimin kuma lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai baya shiryar da mutanen da suka zafi kafirci suka fifita shi suka yadda da shi baya ba su shirya ba ma wannan ba ubangiji ya dode zukatansu ya dode jinsu ya dode ganinsu ba za su shirya ba za su shiga zuciyarsu ba ba za su saurare ta ba ba za su zanta ba wannan sakamako ne a dalilin abin da suka yi da kafirci kuma ubangiji baya zaluntar kowa la yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya zaluntar kowa la yazlimu mithqala zarra baya zalunci gwargwadon bayan zarra aikin ubangiji babu zalunci a ciki wa ba rabbuka da lil abid don haka toshe musu zukata da Allah ta'ala yayi da toshe jinsu da ganin su da ubangiji yayi yayi ne sakamakon abin da suka yi na kafirci hukuncin ta na shi ne saboda ubangiji ta ala ya aiko annabawa da manzanni ya saukar da littattafai wanda za su yi wa mutane bayani idan mutum ya karɓi wannan bayani ya yi aiki da shi ya saurare shi sauraro na karɓa sai ubangiji ta ala ya bashi damar shirya sai ya karɓi sai ya karɓi gaskiya idan kuma ya bijire ana karanta wanda yana bijirewa ana gaya masa yana sakama da shuri yana ƙara hotsarewa to kaga wannan shi ya zafi ya zafi kafirci zaka ya yarda da kafirci kuma kafircin zai to don sai ubangiji ya ƙara masa wani kafirci kan kafircin Allah ya ƙara masa kafirci akan kufur ilal kafircin bijirewa da saurin kai da yi kaga wannan ne aikin Allah aikin Allah babu zalunci ba kamar yadda jabariya masu aƙidar jabariyanci suke faɗa ba na cewa ɗan adam ba shi yake sa kai cikin abin da yake sa kai cikin sabon Allah ko shi ba Allah ne yake danna shi saboda haka Allah ne ya sa shi in ya yi kafin shi to kafirci ubangiji ne tsohon amma shi ba ya da wani katabus a cikin abin da yake aikatawa kamar gange ne da yake cikin itaciya iska na kadawa in ta kada gabas sai kada gabas in ta kada yamma kada yamma in ta tsaya tsaya cin suka ce to haka kan alabi ki kan nan akwai dinkinawa Allah zalunci domin ko ko kai ne ga mutumin da zai kama wani ya ɗaure shi ya daure masa kafa da hannu ya kuma duk ya rika dukkan da ya kai ta ce a abuji za su ce wani cikakken azalibi ka daure shi ka yi masa daurin abin da ka ka ka masa daurin goro sannan kuma ka ce ya ruga ku a ga wani yana duka shi akan wannan kaga za ta wannan ba karamin azali ba ko ka wuce ya da cewa ya shiga ɗakin kaza amma ka je ka sa wato ka kulle ɗaki da yadda ba zai iya buɗewa ba amma ka ce ya shiga wannan ɗaki kuma ka ka duka shi da kula da kansa ya shiga bayan ta rufe masa ɗaki ba da yadda zai shiga kaga a nan بعد ما قلت يا ولد ده جواء الذالبين ألقاه في اليد مكتوبا وقال له إياك إياك أن تبتل بالبالي يا كارا يتولي يتولي مثلا أنه سنة جيبا الشلوة سنة شكا يتحرك من أهل ذلك تذكري حسيما لكم خواتي كي خواتي كي تقوم وليل خصوص كشي يا حكام ko aka ce yayi aka ba a zalimi to bare ubangiji ku ka da wannan zuwa ga ubangiji haka ubangiji ba wannan ne aiki kuma ba ba za mu bai jira abin da ce suke fahimta ba ku dauka cewa shi dan adam ka ka ke yake ka ke? duk abin da yake yi na aikin da aikin shi yake halitta wa kanka shi yake ta aikin da yake yi wannan magana ce ta kadariya wannan ba ba za mu imani da ita ba domin Allah ta'ala ya ce wa khalaqa ko wa baraka Allah ya hanci ku ya hanci aikin da abinda kuka yi imani da shi shi ne ubangiji ta'ala ya ko da annabawa ya ko da manzanni don su yi wa mutane bayani in suka yi su bayani wanda ya yarda cewa ya tsaya ya da wannan bayani bai bijire ba ya yi wata sauraro sauraro da fahimta sai ubangiji ya ba shi shirya wanda kuma ya saurare ya yi girman kai shi ke da sauran gida ƙara masa kafirci a kan nashi sakamakon abin da ya yi wani shi ne abin da ayoyi da yawa suka nuna mana kuma a haka ya kamata ku fahimci ayoyin da Allah ya magana kan ƙarfin zuciya da yake da rufe zuciya zai rufe zukatansu zai rufe jinsu da ganinsu إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة kaga anan ubangiji ta ala ya ce ko ka gargaɗe su ko ka gargaɗe su ba za su yi imani ba Allah ya yi rufe zukatan su ya rufe jin su ya rufe garin su ya rufe garin su saboda haka ba za su yi imani ba abin da ya sa a kai musu haka saboda Kafin kafircin su da suka yi da taurin kai da suka yi to ubangiji ya yi ɗarfi a kan wannan abin da suka yi. Ki faɗa ba za ku azaba ta mahu qulubuhum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin yayin da suka karkace suka bijire suka dubire suka shige sai Allah ya karkatar da zukatansu kaga sakamakon karkace wasu ne ubangiji ya karkatar da zukatansu da haka nan karkace wasu zukatansu ta biyo sakamakon aikin su kamar yadda Allah ya kalla bar rana ala qulubihim ma kanu yaktubun ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna rubuta suna aikatawa ya rinde musu zukata ya sa san su yi tsara a shekara aikin su ne ya jawo san su kai ba a kawai sun farko sun farko ne da Allah ya dace su da dodaddiyar zuciya ba ba haka ne Allah ya dace su bisa fitira fitira wata ke halitta wata ke lafiyayya to amma sun yadda su bi shaidan da suka yadda su bi shaidan sai aka karkatar da su da zilin karkace wasu kamar yadda Allah ya ce rubban sarf rubban sarf وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون ubangiji ce idan aka saukar da wata sura نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد sai sai su sai kallon sai akwai wanda yake gano su mansara sai su juya su warar da wannan wa'azi da suka ji alladhi sarafa to a dalilin wannan ubangiji kuma sai juya juya su suka ya biyo su juya sun yi da kiran Allah wa إلا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز العزيز الحكيم ubangiji yake cewa ba mu aiko da wani manzo ba illa bi lisani qawmi sai da harshen mutanensa sai bayyana nan dan ya musu bayani wannan bayani shine bayanin sabatul hujja ya tsayar musu da hujja su ji kiran Allah su ji sabon Allah sabon Allah ya je gare sai da bayyana nan to bayan bayanin ne to a nan ne wanda ya zaɓi zai bace zai sai kuma gidi ta ala ba shi damar wanda ya zaɓi zai shirya zai shirya shi ne fa yuzu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa yuzu Allahu man yasha wa ah, yahdi man yasha ubangiji ya shirya da wanda ya ya kuma fatar da wanda ya amma bayan bayani وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ubangiji ba zai je ya hukunta da cikin fata ba sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guje ma sai ya bayyana musu cewa ku guje wa shirka ku guje wa kafin ku guje wa sabon Allah to bayan wannan bayani ne su kuma abin da ya biyo baya to su suka tsaya wa kansu haka ubangiji baya lalatar kowa maganar tarki da kaji ana ta yi za ka san cewa ba ubangiji ya mutu wannan bane ai kamar abin da suka yi a nan duniya shine sakamakon yake bin su har lahira yadda a nan suka zaɓi bata suka zaɓi shirya amma da gudu ba a lailahu fata haɓulu a amal guda da gudawa mun mu to kaga anan an ba su shirya an kawo musu ga annabi a rubutu da bayani yake da harshe suna yi suna fahimta amma na suka ce sun zama suka bada zama aka zama cikin kenan su suka zaɓi wannan shi yasa a lahira lokacin da ubangiji ta ana zai bayyana ga wanda suka yi masa sujjada a cikin duniya in haka ce ta suka yi masa sujjada da ikhlas su yi sujjada da ikhlas su yi ta dan Allah da niyyar bauta masa in haka ce gagara bidin farfajiya ta a lokacin da ubangiji zai bayyana a lokacin za a saka samun da aiki da suka yi domin bi da ko an zafi wa yud'auna ila sujudi wa la yastati'un saboda hakan sai yin sujjada Kawai saboda haka ubangiji ta Allah yana musu sakamako har a lahira gwargwadon abin da suka yi suka yi anan man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila wanda duk anan yake makawo ma'ana ya makarantar da idan da yake yarda ya ga gaskiya to haka dai lahira ka zai tashi makawo ala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا الله كاجيني بكاو ما يا ina gani ki to ayar ayoyin ku su zo maka a duniya kai buris kai wasi da su haka kai ma za a yi wasi da kai ayoyi saboda ka ubangiji a lahira ba ya musu a bayan anan sun sa hijabi tsakanin da ya karbar shirya domin bai da wa bai da wa bai da hijab ba ka san ka cewa tsakanin mu da kai akwai hijabi ba ka gani to haka shi zai sa mu hijabi da banka maki a tsakanin sa da a tsakanin su da gani ga da gobe kiyama sakamakon abin da sai anan sannan bayan abin da zai zo baya na kuna da wutar jahannama Allah ya yi. Mura ka duk abin da Allah ta'ala ya faɗa na toshewar da kare ya biyo bayan aikin da suka yi wa nuqallibu da wa absarahum kama ya yu'minu bihi awwala wa ubangiji ce muna wa wa wa muna da gannan kuma lam yu'minu bihi a marra kamar yadda lokacin karan farko da aka zo musu suka ki imani sai ubangiji ya tuttuya zuka ta nasu da zama da kafin yana ta taruwa yana ta hawa saboda can farko su suke da imani sakamakon sakamakon wanda ya karɓi imani wanda ya yi zai shi wanda zai na tadau zalahum huda wa annahum taqwa wanda suka shiryu ubangiji ya kana musu za ka suka yi ya mu da wanda ya karɓi hanyar Allah sai shi ma ya kara masa da buɗa masa da buɗa masa Allah ya hada wa qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ya ku da imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana da ta dace sai ya gyara muku aiki. abin da kuka yi na imani da karbar sai wajen tuwon gyara muku aiki kamar yadda ta alhassana bawa alhassana duk sanar da ya aiki kwarai to aiki kwarai da ya yi wani يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر عنكم سيئاتكم in kuka ji tsoron Allah to zai sa muku Qur'an al ne da abin da za ka gane ƙarya ka gane gaskiya abin da za ka bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya ne ta tafiya Bila begini yang bawa Quran, sila sila Quran. Sila sila kerana hanya Allah bagi salah dengan kebudayaan Muslimah. Hanya hanya bagi ini kerana kami dari. Kerana kebudayaan hanya baca, baca yang kebudayaan kita. Dengan kita Allah, kita bawa di dalam di mulut ini. Ila ila sholoh, Imam Abu Bakar Mawaku, Ila ila sholoh, Yom Dia, Rasulullah Mawaku, Yom Dia, Rasulullah Mawaku, Yom Dia, Rasulullah Mawaku, Yom Dia, Rasulullah Mawaku, ubangiji ya biyo musu da munafici a zuciyarsu saboda haka da suka kasance sun yi na a kawai. sai duk abin da kaga mutum ira yi na kafirci to shi ya shi ya zaɓi wannan za ka ubangiji ta ala ya more masa wannan hanyar. kamar yadda Allah ta ala ce amma man bada wa sabra wa kadzaba min rusula fasanadruhu min usra wa amma man a'ma wa saddaqa wa saddaqa bil husna fasanadruhu lil yusra haka kowa yana aiki ne gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kore masa mu maganar cewa daga adam tafi da tsari Allah ta'ala ya yi maganar tafi ya yi maganar tafi a kan zuciya lokacin da kunne ko ya yi ji da domin domin ji a ji akwai ji da ba da kuɗi wannan duk wani wanda aka ta'ala bai saukar masa da cuta ba yana da dafiyayyen kuɗi to yana da shi saboda a lokacin annabawan sai zuwa ta. karanta al'umma wa wani Allah ya yi musu duk wani da ya kuri yana da shi amma wanda shi ne samawa da alaƙa shi ne na mutuwa samawa da alfarazi lamar kuna sai kawai sai yake yi amma ba ba ba ulum ba ba ba ba ulum ba zukata ji kuma ya ta zuciya iya ta kunni sai ki kadar mutane fada shi yasa in ma aka aka gama magana sai shi ya ta tsaya wanda suka ga gurin mai ba a ce ne wa minhum man yastakbiru wa minhum man yastakbiru hatta idza qala min indika qala alladhina قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم فدوبوا الله تنبذ المسلمين ومنهم من يستمع اليك cikin su akwai wanda ke sauraron ka an tabbatar da cewa suna sauraron suna yi amma cikin ba zuwa saboda haka sai su fita sai ماذا قال أنفا لماذا ذيك فتح ليجري ماذا له سألني أولئك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم waɗannan su wanda Allah saboda jin na su kunne kawai su yi amma jin baya gangarwa wa zuciya wanda in ya shigo zuciya to a nan ne zuciya za ta fahimce shi kuma sai Allah ta'ala ya bayar da samawa ijaba sai kuma a karama saboda shi da jin hawa uku akwai shafa'ul azan akwai shafa'ul ulum akwai shafa'ul ijaba wal qabul to idan aka ce mutum sama'ul azan kawai gare shi ba ba ba ba na zai ba zai amfani shi ba ya azan ba idan ya zama na sama'ul ulum ba zai yi wa samu ji na zuciya ba idan akwai bijirewa akwai wanda akwai idan har zai yi izini har zai yi abubuwan da bai da zuciya ba yasa Allah ya ya ji min zikri illa tabahu wa hum yal'abun la hiya qulubuhum ka duba za ka saurare shi duk da wani sabon abu ya sauka na wahayi daga Allah wani wahayi ya ji min zikri illa tabahu za ka saurare shi da amma ma kuna wani ne shi ko biya da abu suna daukar shi da wasa da yadili lahiyatan qulubuhum zukatan ashadali aka fadi to kaga ba da ayyukan ya rana zuciya har yayi amfani ya sa Allah ta'ala yake cewa a wani a cikin suratul al wa minhum man yastami'u ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa bi wa ta'a wa yajru kulla ayatin la yu'minu

yake yi amma ba shi ne wanda zai hankar ba abin da zai yi saboda ba shi ba shi da ku ne ba shi ba ne wanda Allah ya shi ne wanda zai yi shi da kuɗi ya samu sabama da sabama in sannan kuma wato zuciya da ana iya kore musu duk ana na karba ba ma ta yi وهم لا يشعرون ba ma me yasa kake ba ta ji mana ba ta ji da yake da za su je su karba abin da kake faɗa amma ba wai za ta ji da ba ta karbe ba shi yasa Allah yake cewa suratul anfal wa atiiu Allah wa atiiu Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa tastasru wa la tabunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un إن شر الدواب عند الله ثم الذين لا يعقلون ولو علم الله خيرا ولو Ubangiji yake cewa ya da suka ku yi wa Allah da wala ta wala kada ku baya alhalu kuna da wala da kada ku zama kamar wanda suke mun amma ba ba Allah ya ya fitar musu da cewa ya da da amma kuma yayi wa hum la dan ka nuna maka wanda ke jin ba shi ne da magana ma jin al-sama ba mu ke magana ba da ma ta da ba ta jin da ba ko ai ta dukiya wanda ake magana shi yasa Allah ya ji sun ce amma Allah ya fara shi ولو علم الله فيهم خيرا da Allah ya rubu ya kasar khairin da ya ce wa gaskiya ce ne to da ya ce ne girbi da ya ce da ya ce ranar da Allah ya ce to amma walau asma'u ko da ya ce da su za su yi ba za su yi aiki da abin ba saboda haka shi marawa ya zo abin da yake karantawa abin da yake karanta muku ko yake karanta na wahayi ba zai amfane shi ba sai idan ya lalata zuciya idan bai zuciya ba ko ya kowa kunni to wannan kunnin ba shi da amfani shi yasa da lokacin da kai wa dan ka fada bai ji ba radadi ya yi wannan ya yi wannan zuciya ka ba ka magana ai ba kana nufin baya jin magana bane wato kurma ne ba wannan kake nufi ba ma'ana baya ji sama al-qabul wal ijaba shine wanda Allah ta'ala ya kore musu to kuma abin da yasa sakamakon abin da suka yi ne sakamakon yadda suka dauki ayoyin Allah yadda suke wasa da ayoyin Allah ba sa ji lokacin da suke ji cikin nutsuwa da da ainihin halarto da zuciyarsu suna nisantar da zuciyarsu to shine Allah ta'ala yake cewa wa anna Allah la yahdi al kafiri. kafirin Allah baya shiryar da mutane da suke kafirai ma'ana kafircin ya zama shine dabi'ar su shine sajiyar su sun mai da kafircin ya zama shine ta'adar su shine al'adar su ce ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim waɗannan sune wanda Allah ta'ala ya rufe zuciyarsu ubangiji ya rufe zuciyarsu wa sab'ihim ya rufe jinsu ya dode musu ganin su wa ulaika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallu sakamakon abin da suka kasance tare da shi na gasu da kunduwa ba sa ji gasu da idanu ba sa ganin ayoyin Allah ba sa jin ayatin lahil matluwa ayoyin Allah da ake karanta musu ba sa ji sannan kuma ba sa ganin ayoyin Allah na na zahiri halittar Allah waɗanda su kaɗai ya sa musu tsoron Allah ba sa yin wannan sai Allah ya rufe zukatansu sai suka zama gafalallu ka duba Allah ce wa ula'ika humul gafilun hadda zamirul fasli wanda yake nuna alqasr qasr sifati fil mawsuf kamar a ce babu wani gafalalle kamar a ce maka dukkan wani gafalalle in dai akwai waɗannan to babu shi waɗannan su ne gafalallu na hakika duk wani da zaka iya ce masa rabkananne ne to in dai akwai waɗannan a gurin to an gama magana shi ba raukadanne bane waɗannan su ne sha Allah yake cewa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ce mun halicci da dama mun halatta wa jahannama aljanu da mutane da dama lahum qulubun ga su da zukata amma ba sa fahimtar komai da zukatan ga su da idanu dara dara amma ba sa ganin komai ga su da kunnuwa maka maka amma ba sa jin komai to ulaika kal anam waɗanda kamar dabbobi suke yadda dabba ka zo karawa wa dabba lacca kana yi mata sharhi kana mata bayani kana ja'awai da hadisi ka za ka kake karanta مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء kazo kana ta gaggaya mata maganganu ba ta gane komai ba ce fa ulaika kal an'am sai ce bal hum adall gara da su tunda dabba ita dama haka halitta ta take amma wannan su suka murde suka juyar da kansu mai da kansu baya saboda ka gara dabba kila ita dabba da an ba ta irin abin da shi aka ba shi na iska idadi ne saurari gaskiya da ba za ta yi haka ba sai ce ula'ika humul gafilun wannan su ne gafalallu su ne gafalallu za ka wannan sakamako ne da duk wanda ya bujirewa ayar Allah ya bujirewa gaskiya bayan ya sadda ce la jarama annahum fil akhirati humul khasirun ce babu shakka la jarama ay haqqan ba ko shakka tabbas waɗannan a lahira su ne suka yi asara wanda ya asara asararren lahira shine mai asara ba asara ta duniya ba ba ka rasa wani abu a duniya ba wanda zai rasa wani abu a lahira wanda shine ya asara ta hakika ubangiji ce waɗannan su ne asararru a can cikin suratul hud suratul hud da ta la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun su suka fi kowa tabewa su suka fi kowa asara a lahira Allah ka kiyashe mu lokaci yayi za mu tsaya anan da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi